Saturday da ya wuce mun gama da babi na talatin da uku yau za mu tashi babi na talatin da hudu babu kai makana karatun rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne karatu na ashirin da biyu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شاد جاء وكتبه أي شاد جاء وكتبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا حميد بن اسود عن اسامه بن زيد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد صدقكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين قصد يحفظه من طيب زم تشي باب game da yadda annabi sallallahu magana kafin haka na wanda ya muna karatun da ya wuce a wani babu karatu wani babu muke karatu bismillah kana ka zo daga Nijar wani shekara ko bismillah alaikum salam an littafin ok to alhamdulillah eh to bismillah Hmm. Hmm. hmm. hmm. Masha Allah. Hmm. ba kafshe kuɗi kafshe kuɗi al al'amfi ما شاء الله yanzu ke bisa ga waya ta ko kuma daga ko kuma bisa ga waya ko? <laughs> <laughs> daga nijar kankan na eh, sati da ya wuce lalle kana biya da da bismillah eh abu bai kai ba da gaba kuma ba wani zaka yi kokari wannan ba hmm. hmm. ne irin waɗanda ne bayan baka ana wajen su yi ka samun lara gada ta ce to tun da ke da da kuma da waya wata ka zo da kuma ka kawo shi da da Allah ya albarka gaba to bai wani ya samu wannan bai wani ya samu wannan kai ku kai ku ba kai ba wani da ba kai da wuce ba ba kai su wani da babin da muka yi wanda ke bi ma wannan ai wancan sauran babu ne ko tsakiyar baji muka fara to mun sabon baji satin da ya wuce bacci mun gama wanda muka fara kafin mu tafi hutu bismillah Mm-hmm. halinsa baya mai da a suwa ne ko kuma ya yi muni ya ce ba a mai suwa a san hmm. Hmm. bayanin da muka yi za su cewa turaren maza shi ne wanda ya kamshin shi ya bayyana mm. mata kuma wanda shi ya bayyana kamshin shi ya akwai ƙari cikin bazin kai kokari sosai akwai da wani abu akwai da abu da ya tsallake da wani fara ya yi yau za mu tashi babu kai fakana kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya muna magana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka magana إمام الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yasrudu fardakum hada annabi sallallahu bai kasance yana zuba magana yadda kuke zubawa ba haka kuna ta zubawa ana ta magana ana ta magana ba haka yake ba walakinnahu kana yakallamu bi kalamin bayyin fasl sai ya kasance yana magana magana bayyane rarrabe wato saboda me ya haqqu man jalasa ilayhi har wanda ya zamna inda shi ke da har da ce magana don ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba sakku magana yake ba sai da yake sakuwa yake kowa? Kama ana karanta labarin duniya ba haka yake ba yana magana ne tsaya bayan tsaya domin da hannun so har da ce domin shi har da ce magana ta ibada ce kuma ya yi da makasudi a har da ce ta a isa a isar da ita ko yuban da bi shahidu min kumul غائب لقد يجي مغنى هنا سورة أوكي تنبر الله مريئا سميع كانت مقالتي فوعاها أداها كما سميعها لقد شي مغنى تي akwai masu suhiyin ta yanzu kai maganganun da kai yau Allah ya sa ka fi kamance da su saboda gaba ɗaya ba da wani fa'ida kace ani goma kace rubu kace jaye kace duk jaye ne kawai ba da wani fa'idar da za ka kai kanka za ka yi amfani da da ita an ko gobe ba ce magana da kai 27 ga watan da ya wuce kai ka kawai kai ka san baka da amfani ba kai tattalin jama'a amma shi duk maganar da ya yi tana da amfani ya san cewa za a yi amfani da ita yanzu ga ba duk maganganun mani aka tara saboda muhimmanci da su aka tara cikin da da yawa aka bayyana cikin kalima kaza yace ko kalima kaza ga wata riwaya ake yace kalima kaza amma kalmar nan kaza ba ta inganta ba kaza ta inganta kaga shi kiyaye maganganu ne maksudi ne wanda dama an fato haka shi lokacin da yake magana ya fato ya magana domin a kiyaye sannan kiyaye maganganun nashi ibada ne za ka baya baya jego magana baya tsaro magana tsarowa yana tafiya haka a'a yana yi ne bayyane kuma yana yi yana yankewa har wanda ya jiya ya zauna wanda ke zaune ita shi ke zai iya haɗa cin magana shi tsaye قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن عبد الله بن مسنى عن سمامه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمه على قدر لتعقل عنه إمام الترمذي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سمر قتيبة عن عبد الله بن مثنى عن إمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الكلمة ثلاثة عن السياقة شينا ميميتا كلمة أنش كلمة أنا في الجملة بعد بقوة كلمة بعد إذا ميميتا ثلاثا حسوا قلت قال أن دمع فهمتها cewa da su kala an kamar da malamai suka ce nuna ta ba kowane magana ba ne akwai magana da yake so a kiyaye sa wata mai bai ta so wata fiye da uku wa shaharatu zo ma za da karirwa hatta kuna laitahu saka akwai wasu maganganun da iya yi sai ya mai su don su suna da muhimmanci yana su a ba muhimmanci ko kuma a kiyaye su amma ba kowane magana sai ke ke maimaitawa ba amma wasu jimloli kan maimaita su so uku wasu jimloli kan maimaita su fiye da so uku duk domin ne domin a fahimta mun fahimta ayi قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جمال بن عمر بن عبد الرحمن بن حجيري قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه يبنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت سفني منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويلة السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم ويتكلم بجوامع الكلم ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا قبول ولا تقصير ليس بالجاد ولا المهم يعزم النعمة وإن زقت لا يزق منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا مكان لها فإذا تؤدي الحق فإذا تؤدي الحق لم يكن لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب علمها وإذا تحدث اتصل بها وضرب بلا حقه منا وضرب بإبهاته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاع وإذا كره صد طرفه جند تحكيه التبصري يبتز يبتز عن مثل يبتر عن مثل حب الجمال طيب wannan hadisi يا wuce مؤبايا هكذا baya يا ne مهديث ya wuce mu hadisi na kuma lokacin na gaya muku zai yi ta wuce mu hadisi ne mai tsawo ya kai shafi uku na haɗe shi imam muzi ya fitar da shi yana da tsawo imam tirmizi ya yake yankowa kuma masu biyu yana wuce ne kuma na gaya muku cewa bai inganta ba Kuma yadda za mu ji isnadi ne imamu uh, tirmidhi hadathana sufyan ibn wakil qala hadathana jumay ibn umar ibn abdurrahman al-ijli qala hadathani rajulun min bani tamim wannan shine illa ce ko din waladi abi hala زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة الحسن بن علي بن أبي طالب يتشنا تنبي Dan uwan mahaifiyata kawuna da ake ce mahin Hind ibn na tambaye shi wa kana wasafan shi mai iya siffanta mai tsananin siffanta abubuwa ne wato mutum ne da Allah ya ba baki da siffanta abu zai siffanta maka makana nan kun je da siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da farutta ne da jiki ne da tafiya ce du'a da san baya ko sai ce kuntu sai ce sifliman tuka rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ka siffanta mini magana annabi sallallahu alaihi yake magana yanzu kamar yana gama wannan hadisin bai inganta ba wasu lafuzza ne munkarai ne masu suna da rauni sosai don sun saba ma abin da inganta wasu kuma suna cikin hadisai ingantattu wasu kuma ba su da muni haka gwada ba zuwa wani hadisi ba laifi bane ba su da muni ina fata mun fahimta ko Zaka wannan hadisi isnadi ne bai inganta ba, shi isnadi ne akwai rajulun min bani tamim wanda yake mubham ne wa mubhamu ma fi rawin lam Za Zaka hadisi ne wanda yake bai inganta ba. Zaka cikin lafuzza ne da zamu karanta ko su lafuzza da ma sun zama munkar. Saboda me? da sun saba mahadisai ingantattu. akwai wasu lafuzza da kuma sun zo cikin hadisai ingantattu akwai wasu lafuzza da ba haka bane amma dai ba su da ba su da illa za mu ji yadda ya siffanta sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mutawasil al-ahzan annabi sallallahu ya kasance wanda ko da yaushe cikin damuwa yake ibn qayyim cikin madarijus salihin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace wannan hadisin munkari wannan lafazin munkari annabi kullum cikin damuwa yake yake wannan ya saba ma hadisin da suka zo mai farin mai fara'a mai sakin fuska kullum ya ganin tayin dariya wasu za muna a babi na tafi a babi na tafi za karanta wasu hadisai da zasu su karyata wannan kalmar ta cewa al ahzan wanda ko da yaushe kaga cikin damuwa yake wannan ba haka bane da'imul fikra annabi mai yawan dawwama ne kan tunani wannan kal jumla ba ta illa sai kasance na cikin tunanin duniya wata ba ga falalle ne ko da yaushe yana tunanin abin da ke amfanar da shi abin da ke amfanar da addini abin da ke amfanar da al'umma laysa lahu rahatun bai da hutu kimanin ba su da illa ya kasance cewa bai da hutu na yau yana cikin sha'anin iyali na gobe yana cikin sha'anin jihadi yana cikin sha'anin alƙalanci yana cikin sha'anin limanci ita ba wannan ba ta da matsala tawilar sakti mai yawan yin shu ne wannan ba ta da matsala la ya takallamu fi gari haja annabi baya magana sai akwai bukatar yayi magana wannan haka yake annabi sallallahu baya magana sai in akwai bukatar yayi magana yaftatihu al-kalama wa yahtimuhu bismillah ta'ala yana buɗe magana yana rufe ta da sunan Allah za ka in zai fara magana sai ce na alhamdulillah ga ya buɗe da sunan Allah alhamdulillah ya fara da sunan Allah in zai gamawa ya gama ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun ga rufe da sunan Allah shine yaftatihu al-kalama wa yaftimuhu bismillah ta'ala yana buɗa magana yana rubuce da sunan Allah ta'ala wa yatakallamu bi jawami'il kalim yana magana da jawami kalim watan kalmomi yan kaɗan wanda suka kunshi ma'ana mai yawa haka maganganun su ne suke innamal a'malu binniyat sai a ta dauko abubuwa ciki a ta abubuwa ciki ne yana magana da jawami'ul kalim kalamuhu faslun magana ce rarrabe take ba haɗewa yake ba la fuzula wa tafsir a magana ce babu abin da ba a bukata shine fuzul ya faɗi wata kalima ko wata jumla sai ga babu bukatar ta ga babu wala tafsir kuma bai takaitawa a ce ai ma'ana ai yanzu bata hito ba a'a haka yake bayyane wanda yaji yana fahimta sai la fuzula wa tafsir baya waɗin kalmomi wanda yake kawai kalmomi ne ya ta ƙara su an ta faɗin su kamar wanda ke son ya burge in yana magana ya ta ƙiro kalmomi yana magana da wani yare wanda ba na shi yana son a ce ya fiya kamar mai magana da larabci ko mai magana da turanci yanzu sai ya kasa maganganu sai su yi cewa to ba haka yake da shi baya yin kalamai masu yawa waɗanda ba su da ma'ana sannan wala ta ce sannan baya tauyewa ya kasance ma'anar ba ta fita ba laisa bil jafi ba ne ka magana ba ne ba ya faɗi bakan magana wala wala muhi sannan ba ya sai mutum ya faɗi da magana da mutum zai ce ya tozarta ya walakanta ba ya haka ne yu'awwimu ni'mata wa in zaqat annabi na girmama ni'ima ko mi karancin ta abin da muke ta faɗa da mutane akai ko ko mi karancin ni'ima annabi na girmama ta annabi ya ga mata da nama yayi hawaye sai ya gina cewa wannan babban ni'ima ce annabi ya gani imar ruwa ya yi godiya ga Allah annabi ya gani ma kowace ni'ima komi karancinta annabi sosai yana girmama ta haka ya kamata mu kasance da ni'imomi da yawa da Allah ke yi mana kowace ni'ima so nawa ka gode ma Allah da hulla nawa gare ka so nawa ka gode ma Allah takalmi nawa gare ka so nawa ka gode ma Allah da wasu abubuwa annabi sosai yana gode ma ni'ima wa in jakat komi ta. la ya zunnu minha shay'an ba ya suka komai cikin ni'imomin da Allah ya yi mai yasu ji kaza ce kaza dai abba kaza ba kaza dai abba dai ba ya haka gaira annahu lam yazuk lam lam yakun yadhum zawaqan sai dai kuma shi bai kasance ba da haka yana suka abinci ma gaba daya da kuka yi tsammanin cewa tunda an ce ni'ima sai kasance sai abinci mai daɗi wani irin abinci annabi baya suka baya ce wala yamdahu kuma baya wuce iyaka da yabunai wasu su ce yau a taba ma abinci a duk bai wuce iyaka da taba ma abinci bai kai haka ba wani ɗan kama ne iya fara wa abinci waka ya wara annabi duk bai tsaya haka bai wuce iyaka ga yabun abinci sannan kuma baya suka ta duk yadda yake mun karanta nan cewa a cikin suka abinci a ce yayi gishiri da yawa a ce bai cikin gishiri ba duk annabi baya haka wala tuzibuhu duniya duniya ba ta fusakantar da shi sai abin duniya ne bai samu ba ko ya kubce mai baya fushi wala ma da laha haka duk abin da ya kasance na duniya ne bai fusakantar da annabi amma faɗi za ta rudiya alhaƙu lam ya kumli gaba bihi shaikun hatta yanta lahu amma an keta haƙi aka keta abin da ya shafi Allah aka keta abin da daidai da gaskiya to in ya fara fushi baya tsayawa sai an daidai ta dawo daidai wata shi ya samu mu haƙƙin da aka keta sai ya nasarkantar da shi sai ya samu mai gaskiya kai sai ya tabbatar da cewa abin da aka yi ba daidai ba ya koma daidai wata in an taɓa iyakokin Allah da dokokin Allah yana fushi ya tabbatar da an gyara amma in shi aka ba bai taɓa fushi ba in an yi mai in duniya ya rasa bai taɓa fushi ba in an yi mai ya dawo ɗaki ya tsaye labule da hoto ya koma ya hasala na na shi ta ce ni ya rasulullah ina tufa zuwa ga Allah ya ce wa'annan ba san masu wa'annan hotuna ana zartar da su a ranar lahira annabi ta sai ya ga sayyidina Umar da attaura ya yi fushi annabi ta sai ya ga wa'annan abubuwan da aka yi ba daidai ba yana fushi ya nuna fushi ne ya nuna ba ai daidai ba ya hau ce ma zaluwa kowa min ya kuluna kaza wa kaza sai aka taka gaskiya aka taka haƙƙin Allah aka taka addini to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fushi amma wala yaghdabu li nafsihi baya hushi don kai dai don shi an yi mai ko an taba shi wala yantasiru laha baya neman ya nasartar da kai ne yayi ramuwa ya ai mai ce lalle sai ya samu nasara a'a wa idza ashara ashara bi kasbihi kulliha idan zai nuni zai nuni da tafin hannu ne duka amma wannan shi ma laifin alaƙi don sai sun zo sun nuna ba haka ba sun nuna ya ce ana wa kafilul yatim fil jannati ka yi fa ashara bis sababati wal wusta kaga ba bi yi kulle ya ba ko ce ce da ni da mai kula da marayi yi aljanna kamar aka muke sai nuna har farce guda biyu ba da ya guda biyu farutsan ba bai nuna duk tafin hannun ba sannan in yana tahiya yana nunawa da almusabbiha yana nuna da ita ba duka yake nunawa ba zaka wannan laifi ala ilaki wani lokaci annabi yana nunawa da farutta dai kuma ya inganta hadisai daban-daban cikin su wa'anda ne kawo wa idza ta'ajjaba halabaha idan yayi mamaki sai ya juya ta haka shi al'ada kowa haka yake idan mutum ya mamaki yana juya hannu ne ya ɗaukuta ta hannu ne daga kasa ya mai sama ya ce ya aka yi haka ne kun gane shi ne wani ta ajiyar kalaba wani al'ada ce ta jama'a duka ko ina suna yi akwai ishara ta hannu wadda yake kowa inda kowa daidai ce kamar haka da batuye da balaya da bahaushe da kowa kowa kawai haka ya tattaho ga gani ita yi haka ya san haka gani su akwai irin wa'annan ishara irin wannan juya hannu ayi mamaki kowa haka yake juya hannu ayi mamaki zai ko kuta ta hannun daga ƙasa ya mai da shi sama sai ya yi haka shine wa idza alabaha idan yi mamaki zai juya ta wa idza wa idza tahaddatha ittasala biha wa idza tahaddatha idan yana magana magana tana saduwa da hannu wata yana buga misali kamar mutum yana magana yana nuna hannu haka annabi sai kan yi haka وضرب جراحته na بطن ابهامه yana buga cikin babban farce ne na hannu hagu ya buga shi ga tafin hannunai wannan misali kila ya taba haka ko wani abu ne na magana da yayi haka ya kasance ya aza ta ibham din shi cikin ibham din shi ga cikin tafin hannun shi na dama tayyib sai ce ne yace wa idza ghadiba idan annabi ya yi hushi a araba sai ya kau da kai wato ana gani ya yi hushi da ya kau da kai wa a shaha ya ɗauki fuskafe da hannuwa ne zaka idan ya yi fushi da abu sai ya kau da kai sai ya ɗauki tafin hannuwa ne ya ɗauki fuskafe sai a gani ya yi fushi abin da bai burge annabi sallallahu ba wa idza fariha rabba farafahu idan ya yi farin ciki yana rufe ido ne wata yin abu ya bashi nishadi ya bashi sai a ci gaba da kallo ne yana nishadi don kan dariya ta yawa sai ya runce da nai sannan ya yi murmushi ko ya dariya akan cewa wannan abin ya burge shi jullu bahikihi tabassum mafi yawan dariya kai murmushi ce shi ne mafi yawan abin da yake yi za mu zo mu karanta babi na gaba cewa babin dariya yadda annabi sallallahu yake yi kuma za mu ji shi ma duk sahabban da za su siffanta za su ce mafi yawan dariya shi murmushi ce yabtaru an misli habbil ghamani annabi in yana dariya zai bude ah, haƙuran shi kamar ƙanƙarar ruwa take saukowa da za a yi ƙanƙarar ruwa ko an yi ruwa masu ƙanƙarar ruwa to yadda ƙanƙarar ruwa take saukowa haka ka ga haƙuran shi watan fari fat yana bude su a dan su kamar yadda ƙanƙara wadda ke faɗuwa yan ana ruwa take sallallahu alaihi wa sallam kaga wani hadisin mun ce bai inganta ba akwai rajulun mufam ciki wasu kalmomi ne haka ne wasu jumloli ne haka ne wasu jumloli ne kuma sun saba duk jumla sai su saba ma hadisi ingantacce ta zan munkara wadda ana samun hadisai da suka yi magana a kanta tana nan ingantatta wadda ba a samu mutane a matsayin da isiya in ba ta da illa za a ce ba ta da illa ta shi da haka amma dai bai inganta mutum cikin wannan hadisin kuma wannan hadisin bai inganta ba Zaka yau mun yi abinda ke magana game da yadda annabi sallallahu alaihi ke magana na farko baya sardin magana sargi ya jero magana yake jerowa yana magana bayyinun fasal yana bayyanawa yana rarrabewa lituqala anhu ko hatta tuqala anhu domin a fahimce ta yana magana ne da ma domin a fahimta a har da ce a doka a ruwaito a rubuta magana ce kuma shi ya tawa haka volume volume da yawa na maganganu ne an rubutawa ne ya rubutawa ne ya koma rubutawa ne ya koma rubutawa a an ruwaito an rubuta sannan mun karanta cewa yana maimaita magana so uku domin a fahimce ta amma ba kowace magana ba maganar da ake bukatar a fahimta domin malamai suna cewa baya cikin balaga a maimaita kowace kalma so uku kowace magana kai ka maimaita kowace kalma so uku ba balaga ba ne wannan ba fasaha ba ne ba abin yabo ba ne haka ba shi ake nufi ba yana maimaita jimloli ne wasu jumloli da yake so a riƙe su su a fahimce su suna da muhimmanci sai ya ta maimaita su Ah, sannan muka karanta wannan hadisin na Hind bin Abi Hala wanda muka ce wasu jumloli sun inganta wasu kuma wasu inganta ba don sai babu na gaba babu ma ja'a fi basu babu ma ja'a babu ma ja'a fi dhikr rasulillah صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن العوام قال أخبر الحجاج وهو في عن سماك بن حرب عن جابر بن السمرة قال كان في إسلام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشت وكان لا يتحق إلا تبصما فقلت إذا نزلت إليه قلت اكحل العينين وليس بك في اكحل. اتباب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جوان يزيني من مقرأة جبل الدارية النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي كدارية إمام الترمذي حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرقى عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشا جابر بن سمرة رضي الله عنه يتشي آآ آآ آآ قبلين النبي صلى الله عليه وسلم باسو دا كوري باسو با ماسو كوري بني كما وندي يكي wannan haka ne jikka da Kwabin wata suna da siranta wanda cikin wannan abin yabo ne ba su da kauri wakana haka ne wakana la yaqhaqu illa tabassuma annabi sai ya kasance baya dariya sai murmushi wata mafi yawan dariya yi murmushi ce akwai tabassum akwai bahik akwai qahqa tabassum shine murmushi shine wanda ba a jin sauti abbahi ne wanda ake jin sauti haka shi wanda sauti ke fitowa da karfi ake ji to mafi yawan da ya annabi sallallahu alaihi wasallam tabassum murmushi ci yace fa kuntu idza yamantu ilayhi na kasance idan ni dubi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qultu akhalul aynaini sai in ce mai kwalli a ido ne walaysa bi akhal kuma ba kwalli ga rai ba wace ido nashi suna da kyawo kamar ido masu kwalli kuma in diba sai ga yau ba kwalli ya shafa ba amma ido ne kamar kwalli saboda su malamai suka ce inda jira ke fitowa nashi akwai baki wanda ke wannan baki yana ƙara kyau ga idanu za ka ce a yi tsammanin kwalli ne don shi ana sa kwalli don magani ana sa don kawa amma sai a tashi sai kasan sai ya baki saboda kasan ya yi baki yana ƙara kyau ga idanu sun kasance idanun annabi sallallahu haka suke wani hadisin da inganta ba cikin isnad ne akwai hajjaj huwa bin alqa wanda yake da ne akwai ismail bin har kuwa ya sa abin da ya auku da ismail bin har daga baya طيب حدثنا ابو كيف بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابن لهيئة عن عبيد الله بن مغيرة عن عبد الله بن حارث بن جزء انه قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله duk da bai inganta ba wasu lafuzin hadisi haka suke kuma ingantattu ne isnadin ne bai inganta ba hadisi na gaba imamu ce mai gata da sanar kuke mutum ne sa'idin عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جد أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم شبنغ وني بن عبد الله بن الحارث yace ban ga wani ba da yafi annabi sallallahu alaihi yawan murmushe kun ga wannan ya ta'a waccan kalmar ta mutawasil al-ahzan ko kuma wannan hadisi ya inganta cewa ban ga wani da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yawan murmushi ba haka annabi sallallahu yana da sakin fuska annabi sallallahu yana da murmushi hadisi sun yi ta inganta da haka a cikin muslim annabi sallallahu yakan zamna bayan ya gama sallar asuba yana ambaton Allah sahabbai na cikin masallaci suna tattauna wakokin jahiliya da abubuwan da suka yi a jahiliya sai ya juyo ko ya mutu murmushi ya ci gaba da ambaton Allah ba magana ya yake musu ba ko murmushi yake musu idan shi ya ce wata basu muka fi waje akhika sadaka saboda annabi sun ya kasance mai yawan murmushi amma cewa mutawasil ahzan ko shi kaga cikin damuwa yake ba haka bane annabi sallallahu alaihi bai kasance haka ba sai كوتا قال حدثنا احمد بن خالد الخلاع قال حدثنا يحيى بن اسحاق سيلعاني قال حدث حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما إمام الترمذي حدثنا أحمد بن خالد بن خلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما dariyar annabi sallallahu bata kasance ba sai murmushi wato wannan mafi yawan dariya tai amma a kan ruwaito yayi dariya sai da aka ga manya-manyan hakuran shi kuma yanzu mu karanta wannan kusa da sai yau don haka mafi yawan dariyar da yake shine murmushi yake yi murmushi shine dariya wadda ba ta kada mutunci wadda ke ƙara farin jini wadda ke ƙara kusantowa da na nesa wadda ke nuna cewa mutum yana cikin aminci kuma ba a yi abin da mutum ke faɗuwa ba za ka mafi yawan dariya annabi sallallahu ta kasance murmushi alhamdulillah rahimahullah هذا حديث غريب من حديث ليس بن سعد هذا حديث غريب من حديث ليس بن سعد أما حديث يعني غريب قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن فريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن معروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه سكار ذنوبه ويخبر عنه كبارها ويقال له أمنتك يوم كذا وكذا أمنت يوم كذا وكذا كذا وهو مكر لا ينكر وهو مشرف من كبار من كبارها فيقال توضوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إنني ذنوبا لا أراها ها هنا قال أبو ذر ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي يقول حدثنا أبو عمار الحسين بن كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش دغنا نكي سن فهرج حدثنا و الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة kaga na san mutum na farko da zai shiga aljanna wa akhirar rajulin yakhruju minan nar da kuma mutum na karshe da zai fita daga wuta so wannan hadisin wannan a cikin nan an samu kuskure ni alamu ya kamata ya kasance akhirar rajulin yadkhulul janna na san mutum na ƙarshe ba na farko ba ku kiyaye yanzu kun ga hadisin daga waye zo daga a'amash ko إمام الترمذي حدثنا أبو أمار الأسير بن قريش قال حدثنا وكيء قال حدثنا من الأعمش عن المعروف في سويد عن أبي ذر ga ya haka سنة a cikin sunan Tirmidhi da shi da kan shi rawaito shi ta قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan min an-nar wa akhir ahli jannati dukhul al-jannati kunga na san na karshe kuma haka yanzu a cikin sahihin muslim inni la'alamu labdin muslim kan kuma labdin lafzin la'arifu kunga shi da zama daidai na san wanda zai cita wuta na karshe, wanda zai shiga aljanna na karshe. ai shine in ya fito daga wuta yake shiga aljanna shine na karshen fitowa can shine na karshen. shiga nan za ka duk mutum guda ne ake magana za ka yi da lafazin yake shi ne inni la'arifu akhira na san na ƙarshe da dukkaninsu na ƙarshe ne akhira ahalin nari kurujan wa akhira ahalin jannati dukulan za ka shi ne annabi ce na san mutum na ƙarshe da zai fitowa daga wuta mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna watan shi ne an fi sai daga aljanna domin Allah zai ce bayan mutane sun shiga wuta sun shiga aljanna za a dinga fidda yan wuta duk a duk a duk a duk a suna shiga aljanna a fidda su wasu an yanke musu hukunci kaza a fidda su kuma da ake fidda yan gidan yari yanzu za zaka yi gidan yari cike amma ba don rana guda suka fita ba wani zai fita an yanke mai wata kaza wani sati kaza wani shekara kaza wani khalidi na fiha illa ba sha to kaga ya danganta to ita ma wuta haka take wani iya an yanke mai kaɗan wani an yanke mai matsakaici wani an yanke mai da yawa ya Allah kada ka yanke mana ko ɗaya Allah ka sa da mu da wuta sai mu ji labarin ka ya Allah to wannan shine na ƙarshe duk wanda aka tauhidi shi duk wanda aka tauhidi bai tabbata wuta in dai ka yadda ba abin da yake da abota mu da gaskiya sai Allah baka bauta mu wani Allah baka bauta mu mala'iku baka bauta mu manzanni baka bauta mu shehunai baka bauta ma gunki baka bauta ma duk wani abu da ba Allah ba baka jin akwai wani mai iya amfanar da kai ko mai iya cutar da kai in ba Allah ba kaji ka yarda da Allah ka yi Allah ka basuwa Allah ka hanawa don Allah ɗai aka don Allah ɗai aka bari to ba za ka tabbata wuta ba duk wanda adda ko mi yawan zunuban da mutum ya aikata kuma in ya aikata su ya kai lahira bai tuba ba yana cikin yin su ya tafi to inda yana da tauhidi ba zai dawo wuta ba don haka in an ji abin da ake aunawa ake sai a auna ka na kwarai da ayyukan ka miyagun idan miyagun ayyuka suka rinjaye na kwarai to sai a ce to kana da tauhidi sai a ce a sa ka a sa ka wuta kuma zai yi yuka samu ceton annabi sallallahu kafin nan ka shiga cikin wanda annabi zai ceto zai yi yi kaza zai yi kaza zai yi Allah ya ma rahama ya ce an yafe ma zai yi duk in baka samu wayannan ba ka shiga wuta to ba za ka dawwama cikin baka bai da annabi sassan ya ce za ka kai lokacin da za a fidda kai a sa ka aljanna Allah ya sa muna cikin wanda za a kawo aljanna daga farko annabi ke ba mu labarin wannan ya ce ya san mutum na karshe ga fita wuta mutum na karshe ga shiga aljanna sai ba mu labarin kai. yace yuta bi rajul yawmal qiyama za a zo da wannan mutum ranar alkiyama fa yuqalu sai a ce mai a aqiru alayhi shigara dhunubihi ku gitta mai kanana kananan zunubai ne da yayi wa yukhabbu anhu kibaruha sai a koye mai manya manyan zunubai fayuqalu lahu sai a ce mai abinta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza ranar kaza kai ka aikata abu kaza kai kai kallo kaza kai kai magana kaza kai kai tabi kaza kai kai kaza ayyuna mai wa huwa muqirru yana tabbatar da yayi la yumkin baya mutun cewa yayi wa huwa mushfiqun min kibariya yana jin tsoro a zo ga manyan kasan wa'annan duk ƙanana ƙanana ne da ake ce mai kai yi kaza kai kace ma wani kaza kai kan zamna kaza kai magana kaza kai kai kallo kaza duk ya san wa'annan ƙanana ne ya san yana da manyan manyan yana cikin tsoro ga a kawo su in ya tabbatar da ƙananan duk ya tabbatar da su fa yuqalu sai a ce a'udhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasana to duk mugun aikin da yayi ku bashi na kwarai madadi a canza mai sun koma aikin kwarai fai kulu sai ce inna li dunuban la araha huda shi Allah akwai manyan manyan zunuba da ba faɗi ba ka zai yana tsoron su ina Allah Allah kai ka kai gare su in ya gane abin ƙwaye ne za a yi mai sai ce sai ya faɗi su da kai da ya ce akwai manyan manyan da yi kaza da yi wannan ke ba ƙala abu zari da abu zari ya ce fala aiki rasulullahi sallallahu bahika na ga annabi sallallahu shi ma yi dariya da ya bada wannan labari hatta badat nawajihu an manya manya hakura ne sai da suka bayyana wata yayi sallallahu alaihi ya yi babbar dariya cewa mutumin nan fa ne yana jin tsoron manya ana gaya min yana na cewa shi yana da Allah Allah ka kawo ga manyan amma da ga an canza mai sai ya na manya akwai manya akwai akwai a shi shi ba sai ka sai annabi dariya kun wannan ya nuna annabi sosai yana dariyar da ba murmushi ba yana dariya har ga hakura ne sun fito har ga manya hakura ne sun fito saboda abinda aka yi na ban dariya ne sosai حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أحمد بن مني قال لا وانا حديثنا دسوروس سيسوس قال حدثنا يوم علم من يسوس كنت دونا حديث تفوكا سكن تفوكا saboda hadisi ne mai fan tsoro a ce wani zai shiga wuta a fit da shi su yi magana da Allah haka a tashi aljanna Allah Allah ka kai don kowane muna tana da kananan zunubai na da manya babu wani kace ni ban taba kananan zunubai ko ban taba manya ba zaka shi wannan wani za a yi cewa mai kananan zunubai ne da manyan zunubai zaka wannan siffar ta gaskanta ga kowa ya da kananan zunubai na da manya zaka wasu su yi ta kuka akan wannan hadisin cewa suna roƙo Allah ya sa ba su bane za a fi a gwada musu ƙananan zunubansu a ɗan manya domin wanda za a yi haka bayan ya shiga wuta ne za a fi sai a yi haka ne shi hadda suna hamadu mulmale ala hadda suna hamadu mulmale ala hadda suna ma'awar kala hadda za'ida an bayanin an kaifi na abin hazin an jayi na abdullahi kara ma hajjaba sallallahu alaihi wa sallam wa mun zuwa wala ra'ani illa zahika محمد بن جبش حدثنا أحمد بن مريء قال حدثنا مؤوج بن أمر قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير بن عبد الله البجلي ألا يتلش ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa ni hijabi ba tun sadin musulunta ban taba zuwa gani bai ce yana da uzuri bai gani na ban taba neman izini bai gane ni ba wala ra'ani illa dhahika bai taba kallo na bai gane ni sai yayi mumushi sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya zaka wani nuna annabi sallallahu alaihi yana dariya jarir bin abdullah bajali ya musulunta karshe karshe ne ya musulunta shekara ta tara ne don shi da ya ruwaito hadisin wani hadisi ne ya ruwaito wani hadisi ne mashhuri wanda ya ruwaito ahsanta malan yasir hadisin kufi hadisin shafa akan kufi duk cikin hadisan shafa akan kufi babu wanda suka fi burge malamai kamar hadisin jarir bin abdullah al-bajali yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kufi sai aka ce mai jarir ba wannan hadi ba ka gani yana shafa a akan kufi ba bane kafin a saukar da suratul maida da tace wa arjulakum a wanki kafa ce wa hal aslamtu illa ba da maida abin musulunta ba sai ka saukar da maida shi ba taba gani annabi ma ba kafin a saukar da suratul maida haka ni na ga yana shafar da maida yana shafar yana shafar kufi kafin a saukar da suratul maida don haka sai wannan hadisi ya kasance babban hujja ga masu cewa ba a shafa akan kufi yan jira cewa ai daga baya da aka saukar da ayat sotul ma'ida an shafi shafa akan akan kufi ta ce hadisin jarir ga ya ce shi bai ma musulunta ba sai bayan an saukar da ma'ida to jarir mutum ne mutum ne wanda yake baban su babban mutum ne baban su mutum ne wanda yake an san shi a lokacin jahiliya da ciyawwa an san shi a lokacin jahiliya da taimako da komai da komai don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin musulunta sai kuma tun sadda yan musulunta duk annabi sassan ya gani sai ya dariya annabi sassan da zuci a shimfiɗa mai zane ya zauna har ya kasance cewa dariyar da ke gani annabi yana yi mai duk ya shi sai eh, saboda annabi na girma saboda baba ne sananne ne a lokacin jahiliyar taimakon mutane sai cewa annabi sassan baba na aljanna ko annabi ya ce a babanka bai taba cewa rabbi kili khadiyati yau din ba babanka bai musulunta ba zaka mutum ne mai yin abin kirki mai yin abin kwarai lokacin jahiliya yana ciyar da baki yana basuwa yana waye amma dai bai musulunta ba shi ne ke cewa annabi sallallahu bai taba gani na ba tun saddanin musulunta bai taba kame shamaki ba in je je neman gani ne zai bani dama in gan shi sannan kuma bai taba bai taba ban taba bai taba ina ba sai yayi min dariya da sakin fuska haddathana Ahmad ibn Mani قال حدثنا حمد بن منع قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا زائدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال رضي الله عنه قال وحجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ اسلمت الا تبسم yanzu dai maimaitin wancan hadisin ne ko حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن أمر قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير يتشي النبي ce, الله عليه Sallam. bai taɓa sami shamaki tsakanin ni da shi ba wala ra'ani mungu aslamtu illa tabassama sanan bai taɓa ganina wacin sannin musulunta face yayi murmushi صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا حماد بن الصري قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن إدريس السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها غافا فيقال له انطلق تدخل الجنة فقال قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا قد أخذوا المنازل فيجوع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت قريب قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه حتى أمرت نواجذه إمام الترمذي حدثنا النادي بن السالي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا annabi sai ce na san mutum na ƙarshe da zai fita wuta rajulun ya hudu min ha zahfan mutum da zai fita yana jan gindi daga wuta yi kwalu na husi a ce mai yin tsari wa da kulil janna ta suka shiga aljanna arafa ya zahabu liyar kula aljanna sai ya tafi domin ya shiga aljanna a ya ji dunna ta kada aka zun manazila sai ya tsaki mutane kowa ya kama gida ne aljanna fa ufa fa kuru, sai ya dawo ya ce ya rabbi kada akhadha an-nasu al-manazila mutane kowa ya riki gida ne a aljanna yuqalu lahu sai a ce mai atazkuru zaman alladhi kunta fihi kana tuna zaman da kai a duniya kana tuna irin gidaje da abubuwan da a duniya sai kullu na'am yace ina tunawa ya Allah qala yace annabi sai ce fa yuqalu sai a ce lahu sai a ce mai tamanna to iburin duk abin da kake so yanzu kala fa manna zai guri yayi guri abin da yake so a duniya fa qalu lahu sai a ce mai inna lakal ta mannaita? duk abin da ka kai guri da an banka da duk an baka wa asharaka afafid duniya da kuma ninkin duniya guda goma haka ba abin da ka yi guri ba har abin da ya kasance duniyar gaba ɗaya an ninka ta goma an ƙara ma duk an baka ala fa yakunu tun shi bai shiga aljanna ba za ka daga abin da a cikin aljanna ba za ku guri ne na duniya ne fa yaqulu sai ya ce ta tazharuji wa anta al-malik Allah kana ne kuma kai al-malik kai Allah kai adda mulki kai ba kuma za zaka yi kai bawon kai injiri sai Allah ya ce ba injiri ne kai maka ba abin da aka gaya ma gaskiya ne qala Wala, laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahika sai Abdullah bin Mas'ud ya ce na naga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa kai yayi dariya hatta badat nawajibuhu an manyan hakura ne suka fito duk da ya tabbatar da annabi sai yana dariyar da ba murmushi ba mafi yawan dariya ta murmushi ce amma yakan yi dariyar da ba murmushi ba sai قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بكتابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ذنبت نفسي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر ذنبي إنه لا يغفر الذنوب غيره طيب إمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها آه آه آه Ali bin Rabi'a ya ce naga Ali bin Abi an zo mai da dabba domin ya hauta falamma wa a rikila hukun rikazi lokacin da ya aza kafa ce ga sirdi ga adin hawa inda aka aza kawa a taka ta soki a hau lokacin da ya aza kafa ce a wurin ala sace bismillah falamma sawa ala riha lokacin da ya daidaita a bayan wannan dabbar da zai hawa da aka kawo mai ya hau ala sai ce ثم قال سنيت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال سنيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله سوءك والله أكبر والله أكبر والله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت sarki ya tabbatar maka Allah hakika na zalunci kaina ka gafarta mini babu mai gafarta zunubai sai kai umma bahika bayan sayyidina ali radiyallahu anhu ya karanta wannan addu'a na sai dariya fa qultu lahu sai ali ibn rabi'a mai waitowa da gaishe yace mai min ayi shay'in bahikta ya amiral mu'minin amal mun nifa kai dariya addu'an ji ka karanta kuma sai ka kai dariya qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sana'a kama sana'atu naga annabi ya aikata irin abin da na aikata umma bahika sana annabi yayi dariya fa kunti min ayi shay'in bahita ya rasulullah nima ni irin da kai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni sa kai dariya ya rasulullah qala inna rabbaka la ya'jabu min abdihi ubangijin ka yana mamakin bawa ne zaka wannan siffa ce ta Allah da ake tabbatar mai amma ba tare da siffan ta da tamu ba zaka Allah ya ajabu ya ajabu ya yake nashi ta'ajjub ba mu sani ba ba irin namu bane laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir don haka babu abin da ya kama da Allah amma ya tabbatar ma Allah kowace sifa Allah ce babu abin da ya kama da shi amma mai ji ne mai gani ne kai ma kana ji kana gani to amma naka ce da gani ba irin na Allah bane in ba a kore ma Allah ji da gani domin shi sifanta kai ne da su sai ya suke bila ta kai shi ba mu sai da suke ba za ka eh, ce ta'ajjabu haka ne inna rabbaka la ya'jabu min abdihi ubangijinka yana ajabata bawa ne yana furge shi idan qala rabbi qili dhunubi idan bawa yace ubangiji na ka gafarta min na innahu la yaghfiru dhunuba ghayru hakika babu mai gafarta zunubai sai kai a wata riwaya yazo yace ai Allah yace mai ya san ya san yana da ubangiji mai gafarta zunubai zaka kowa ya karanta wannan rabbik fili dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghayruk rabbik fili dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghayruk ya ubangiji ka gafarta mana zunuban mu ba gafarta zunubai sai kai ana nuna da lokaci mai sauri musa hadisi na karshe zai shiga ko insha Allah ah ta addu'a an da ita addu'a hawa ce alhamdulillah za ka tsaya wa ko kai kowa ya haɗa ta addu'a da a cikin mun sati mai zuwa sai mu tambaya ala hadathana Muhammadu ibn bashar da kunga idan tace wannan ma wa a rijlahu fi rikabi yanzu in ka aza hannu in ka aza ni aka fara azawa ga mashin wanda zai hawa mashin ina eh, ka fara aza kawa ce in ka aza fara aza kawa ka zauna ka aza kawa ka bisa mina ne whatever wasu suna ne ba burki footrest wani kuka wani wanda ka aza kawa ko footrest in mashin gari in mota gari kan kashi ka aza hannunka bisa ka aza kawai ka bisa bisa toto acceleration in ka aza kawai ka sai ka ko bisa birki birki inda birki ya fara aza ka a kunnan mota sai ka karanta to haka ne ya zata ce alhamdulillah sai a ce mai bismillah idan kan zauna kan daidaita kenan kan ruhe gambu sannan sai alhamdulillah ta zo sannan subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun sai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li akwai wata da ba wannan ba ta tsara da wannan da shi muke so akwai tsara da wannan subhanaka inni zalamtu nafsi illa zaka saki mai zuwa za mu tambaye ta insha Allah za a faɗe ta ayi بسم الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الاسود العامر بن سعد قال سعد رضي الله عنه لقد رايت الذي يتلقى عليك يوم الخندق حتى قالت نواجذه قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكان وكذا بالترس يدفي إيه؟ جبهته فنزع له سعد بسهله فلما رفع راسه رماه ولم يكن في هذه من يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى برد نواجهه قال قلت من اي شيء ذلك قال من ذهنه بالرجل wannan hadisin ah, yana cikin fa'idodin ne da za mu karanta mutumin da ke azabtar da musulmi ke kashe musulmi a gazza ko wani waje in ya mutu ko wani abu ya samai ana yi dariya na cewa dariya nan wanda yake yayi ta kashe musulmi إمام تيمي يتي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق sa'ad uh, bin abi waqas yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ranar da aka yakin khandaq hatta badat nawazibu har sai da manyan hakura ne suka bayyana me yasa yayi dariya ana kuntu kaifa kana in tambaye sa'ad yace ya aka yi haka ai misa annabi dariya ala kana rajulun ma'ahu tursul wani mutum ne cikin kabirai yana da garkuwa ta yaki watan ya zo cikin sahihin muslim ingantacce daga shi sa'ad din yayi yi ta kashin musulmi yayi ta kunan musulmi ya auka ba musulmi bala'i da girma shi ba iya samu ne saboda mai saboda da wannan garkuwar ta yaƙi da an halgo sai ya ya kare shi ba a samu ne garkuwa ce mai karfi ce sai ce wa sa'adun ramiyan amma shi sa'ad ya kasance ma'albi ne ya iya halbi ya iya saiti wa ya kaza wa kaza bi shi mutumin haka yake yana karewa nan da nan da shi wannan garkuwar tashi ko a halbo sai kasance ya iya karewa yugabni jabhatahu yana kare goshi na yi fana za alahu sa'adun bitamin, sai sa'ad ya ja wani kibau bare shi falamma sai jira shi falamma fara ra'sahu lokacin da ya tsanke kai ne ya diba ya gani wa zai halbi ramahu fi shi ya halbai da shi sai ya samai falam yukhti hadhihi minhu bai kuskuren wannan daggare shi bai ani jama'a yana nan goshi ne sai da ya halbe da ya tsago goshi ne ya gani cewa yanzu zai halbe cikin musulmi sai sa'ad ya halbe shi sai bai kuskure ga komai sai ga goshi ne wan kalabar rajul sai mutumin ya juya wa shala bi rijlin ya ranci na kare ya daga kawata yana gudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haka فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله ya dariya hatta بدت nawajibu an manyan ne suka bayyana kala kuntu min ayi shay'in bahika sun tambaya ni ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya kala min fi'lihi bi rajul yace saboda saboda abin da yayi da da mutumin saboda mutumin yadda yayi idan sa'ad yayi mai da kuma yadda yayi yayi mutum wancan mutumin ya gudu don haka muhallin shahid cikin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya haƙura ne su fito wannan hadisin wannan isnadin a cikin hadisi akwai Muhammad bin Muhammad bin al-Aswad da yake majhuli ne amma kissa ta tabbata a cikin sahih Muslim fa annabi ce masa al-fidata abi wa ummi ana na da mahaifiya da mahaifiyata gare ka da kake wannan kokari Sadaka, asalin kissa ta inganta amma dai wannan isnadi bai inganta ba a nan za mu dakata saboda lokaci abinda mun kafa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu Allah ya shafe cikin littafanmu sai a ku tambayoyi da muke yi alhamdulillah Allah ya saka mana da alheri mai tambaya da ke duba tambaya ne ba gogo ne to bala sai da kake tashi kake kake karanta mai tambaya ko mai roƙon harko ta ce assalamu alaikum alama ne mace ta mallan barka Allah ya jagoranci ka yi wa Allah ka so kamar yadda nake son ka ta ce na yadda zai shigo a taɓa kuma zai yi maka biyayya Tun Allah mallaka kuma lamarin Allah ta da haka wacce samun mahuna duk biyu suna nan sama wajen karatu ka yi hada Allah ya so dukkanin cewa duk biyu suna nan sama wajen karatu ka yi hada Ya haka Allah ya so dukkanin su da suke so na kuma Allah ya so mu gaba daya Allah ya haɗa kowa da rabo Allah ya tsawaje mu wani suke cikin damuwa Allah ya fahimtar da wanda ba su fahimta ba Allah ya ba mu lada gaba daya ya kiyamul layl Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Allah kara malam ilimi da ikhlasi da kuma jikan mahaifinka. Amin. ce malam Allah ina neman shawara gare ni da kuma addu'a malam na kasance duk wanda ya ce yana so na da ya fara zuwa wuri a gidanmu wajena sai ya fara neman ta da fasikanci ce idan ya ga rashin amincewa sai ya gudu haka ya faru da ita sau da yawa kuma wani idan aka ce ya turo iyayensa a yi magana ko a ko na kira sa ba ya doka a ce malam ban sani ba ko wace irin matsala ce domin ina fama da iska kuma gashi mahaifina ya matsa da in da biki shekaru suna tafiya da alamala yana neman shawara yadda ya zan yi da kuma addu'a wadda zan rika yi na gori sosai da farko dai wannan jarabawa ce Allah ya jarabce shi da waɗannan mutane kada ke digibe musu wajen sabon Allah kada ke digibe musu wajen yin abin da ba daidai ba sannan ki ci gaba da addu'o'i da yawan istighfari musamman yawan istighfari da yawan la haula wala quwwata illa billah ka Allah ya kawo miki miji na kwarai miji wanda yake nagari yawa hakan jarabci mutane wata nan da alheri wata nan da shari wata nan alherin ke farawa wata nan sharin ke farawa kowa yana da irin waɗannan damuwoyin da suke damun shi don haka haƙuri kike da irin waɗannan ya kasance kin danne an jarabce ki da sabon Allah an jarabce ki an jarabce ki yi haƙuri sai Allah ya ce wallazi na jahadu fina da nahdiyan nan subula na sai ya saukin samun nasara daga Allah amma kake da ki biye musu kake yadda ki aikata abin da suke son ki aikata ba na kwarai bane na kwarai yana nan kuma kuma insha Allah Allah zai kawo shi shikenan sai mu yi sai mu yi mata addu'a da kanmu da abubuwa duka yawa sai sanarwa wa'azin da za a yi ranar litinin akwai wa'azin da aka shirya ƙarƙashin albaitin sahaba cewa malam ibrahim daura aminu ibrahim daura da kuma da naziti inuwa kano za su gabata da wa'azi a wannan masallaci tsakanin magariba da ishairar irin wannan lokaci kuma shi dr jami'in su ne shugaban zaman wannan wa'azi da insha Allah ranar litinin haka ana gayyata ɗan uwa kamar yadda aka zuwa karatu ranar litinin tsakanin magariba da isha idan irin lokacin karatu kuma ai tanadin ma wurin mata kamar yadda aka yi tanadi a lokacin karatu insha Allah اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله وان ما كان الله كياye musu Allah abin da ke damu su Allah ka yaye musu Allah kawo musu sauke. Allah wanda annan da wata damuwa Allah ka yaye mai wanda ke son wani abu in alkhairi ne gare shi daga wannan abin Allah ya bashi in ba alkhairi ne gare shi ba Allah ka canza mai ya rabbul alamin Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi Allah ka shiryar da mu shiriya ta gari Allah ka taimake mu ka shiryar da mu ka shiryar yadda ta hannun mu ya rabbal alamin Allah ka yi muna agaji ya rabbal alamin Allah ka ƙara zamanar da jihar mu lafiya Allah ka ƙara zamanar da kasan mu lafiya Allah ka taimaki jagororin mu ga abin da kake so kai yadda da shi ya rabbal alamin Allah ka tilasta musu yi muna adalci Allah ka hana su yi muna zalunci ya rabbal alamin Allah ka tabbatar da mu akan imani imani da musulunci ya rabbal alamin Allah ka rayar da mu akan musulunci ka karbi rayuwar mu akan imani Allah ka tafiyar da damuwoyin mu Allah ka tafiyar da bakin cikin mu Allah ka tafiyar mu da abin da ba mu ka isan mu da abin da ba mu yi isan makan mu gare shi ya rabbal alamin Allah ka ji kan mahaifan mu da malaman mu da malaman malaman mu da mahaifan mahaifan mu ya rabbal alamin Allah abubuwan da muke karantawa inda muka yi daidai Allah ka karba inda muka kuskure Allah ka yafe muna Allah in inda muka taimake mu muka yi ikhlasi Allah ka karba muna Allah inda shi ya rinjaye mu ya shigo ciki Allah ka yafe muna amin Allah kai ne ubangijin mu kai ka gafarta zunubai ka gafarta zunuban mu Allah shi kai in yayin rinjaye akan mu Allah kai muke bauta ma ba shi ba Allah kada ka sa mu ji tsakanin tsakaninmu da shi ya kasance yayin jayin mu ya rabbul alamin rahamarka ta fi kauta suwa ta yawa ya Allah ka rahamtar da mu ka gafarta mana zunuban mu Allah ka sa mu samu ni'imar kabari ya rabbul alamin Allah ka ji kan mahaifan mu ka sa su cikin ni'imar kabari ya rabbul alamin Allah ka tsare mu daga azabar kabari ya rabbul alamin Allah ka sa mu inuwar karar da babu inuwa sai taka Allah ka sa mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah inda muke daidai Allah ka tabbatar da mu Allah inda muke da akan kuskure Allah ka ganar da mu ka ba mu iko mu gyara ga lamuran mu na duniya da lamuran mu na addini da lamuran mu na lahira ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk